jama'a assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku cikin wannan sabon video da fatan kowa na cikin koshirai da lafiya kamar yadda dake cikin koshirai da lafiya mun ɗauki ah, tsawon kusan kwana goma ba tare da gabatar da wani video ko kuma wata bayani ba hakan ta faru ne saboda ina wata aiki ne mai muhimmanci sosai shi yasa bana samun dama ah, na gabatar da video amma da fatan cewa hakan ba mu saba ba wannan video za mu yi magana ne akan wayansu abubuwa da suke da amfani ka sani game da FL Studio Mobile wajen idan kana so ka yi amfani da ita misali yadda za ka yi ka sa wakar ka wato ka ɗauko kiɗa ka sa ta cikin FL Studio da kuma yadda za ka daidaita muryarka ta kasance mai kyau a cikin FL Studio. Idan kai sabo ne a cikin wannan shiri a cikin wannan channel, kar ka manta ka danna a subscribe sannan kuma ka danna alaman kararrawa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka sa sabon ɗauka to ba tare da bata lokaci ba zan iya ce muku bari mu ci gaba a kamar yadda kuka sani dama mutane da dama idan suka sai FS Studio ba su san yadda za su yi amfani da shi ba to yanzu bari mu yi breaking down nasa kamar yadda za mu yi a komai zai kasance misali idan muka yi haka za mu danna shi idan muka danna haka zai iya nuna mana haka abin da za mu yi na gaba shi sai mu danna masa audio clip wannan alama audio clip idan muka danna muryar mu zai doke to abin da za ka yi dama idan idan idan ya riga ya zo kamar wannan gun haka sai ka je kansa wato ka tattaɓa shi in ka taɓa shi zai nuna maka wani alama kamar plus hakan nan wanda ka gani a nan ya nuna to bari mu taba mu gani To idan ka duba a nan wannan alama idan na danna murya ta zai dinga ɗokewa saboda ana kiranta da suna a solo ko kuma a mai suke suke zuwa kina da suna solo ko kuma a kira ta da suna a me zan faɗa ko kuma suna kiranta da a solo ko kuma mute idan mute ne shi za ka wannan ko ka ɗaga shi ko kuma ka sake shi to kenan yanzu abin da muka gane tun da mun gane haka za mu goge wannan muryan ne sai mu je mu ɗoro ko wani wani murya za mu tattaɓa shi sau biyu zai nuna mana wani abin sai mu danna shi idan muka danna shi sai mu je ga align my file idan muka shiga my file da za mu yi na gaba shine sai mu je mu nemo murya sai mu tada murya haka ya nuna mana wannan shine muryan da suka zama daidai Abin da za mu yi shine idan muka play yeah Yeah, yeah, yeah. Ah, uh, Nancy Dre, yeah, yeah. She get get, uh. Uh-huh. Money she get get, uh. Uh-huh. Slowly, slowly. To kamar a yanzu mun samu matsala wadda muryar nan na sama yana wato za mu goge wannan idan muka danna gogewa yanzu ne shine daidai sai mu activate wannan da mu kun ganshi ko solo ko kuma mu kashe wannan daga solo idan muka zaka kunna yeah yeah yeah yeah ah nati dry yeah, yeah. sai kuma akwai wani abun da ya sa muryar mu yake da karfi shida idan kamar yanzu na maso kusa na ce muku jama'a assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku cikin wannan sabon bidiyo da fatan kowa ya ci to wannan abin yana kasancewa ne bisa mun yi amfani da wannan alama da ake kira da suna compresso idan muka kashe shi zaka ji murya ta bata sosai da na kunna ta ah, jama'a assalamu alaikum kuma bana aiki da kowane microphone daga microphone na wayan shine irin wani ne idan ka sace za ka yi waka mai daɗi idan ka ma idan yi maso kusa da mic in wayan ka ba yanzu mu ce ya ya ya ta <laughs> to kenan ai muryar mu haka yana a bushe bayan mu da wani abubuwa to dole ne mu sa wani abubuwa wanda za su sa muryar ta yi daɗi sai mu danna wani alaman plus idan muka danna wannan alaman plus abinda za mu yi shine menene muryan zai gata sai mu je ga multi fx idan muka danna multi fx hello to dole ne sai mu kai mashi akan reverb hello jama'a assalamu alaikum to za mu sa shi daidai domin muryar mu karya wuce gona da iri ah, jama'a assalamu alaikum za ku ji shi kamar yana ɗaki amma baya masa sosai domin kowane muryan waka yana bukata a ɗan sa masa kaɗan ko da ta rap ne to shikenan mun sa kaɗan don yana nuna muna wani ɗaki hakan nan to abu na gaba da za mu yi shine sai mu danna wannan alaman kuma sai mu sa mashi na karshe ba kowane Fs Studio ba idan ba Fs Studio sa a sabon version ba ba zai ba sannan mu ba ma ba da Fs Studio yanzu mun tuba daga wancan to shikenan sai mu ji a ah, to shikenan wannan ake kira shi da abun mai sauya murya ya masoyya tra kun ji dan babu shi yanzu ya ya masoyya ta idan na kunna shi fa ya masoyya ta to idan ka kai amfani da wannan ya masoyya ta idan ka dawo da shi nan ya masoyya ta ya masoyiyata wannan wuri kuma idan muryan ka bata yanzu misali muka ce za mu je amfani da muryan nan da muka zo da shi bari mu ji shi Ya-ya-ya. ah uh, natty ya ji yeah. Sugar girl, shi sugar girl. slowly slowly ba zai taɓa ba mu sauti yadda muke so ba saboda muryar da muka kiɗin bai zo daidai ba to dole ne za mu yi amfani da scale wannan mu sa shi kan mejo sai wannan muryan shi din shine sai idan muka place a lokacin da yake bari mu kashe wannan a lokacin da yake rerawa wato murya take yi za mu dinga muna zaben ki tunda mun san wannan ne scale din nan to yan sai mu zanna shaga Party all night to the morning. Mo jai mi jaja wan sorrow. More blessings I pray we never run up. Slowly, slowly, yeah. Party all night to the morning. mean. My joy, me jet, joy, sorrow. My blessings, I pray we never run up. Yeah, yeah. Girl, now your love, where they give me ginger. The way you they rock that gushy Prada, you like it for your waist, you they give me fever, wow, wow, you they give me fever, yeah. Ogba, ogba, ogba, ogba, ogba, ọlọ́bẹ̀ ló lọ́kọ́ ṣọkọ yọkọ̀tọ̀, I want to chop you like brocot. To shi kenan yanzu up da za mu yi autotune din din ya yawa a compression mu zamu gyara compression bar mu ɗan kowon buwa ba okay eh, zamu dan gyara compression ne compression ya yawa ne sosai wallahi fa tun da zuwa ina jin shi ai to shi kenan wannan gurin sai mu dan tara eh, threshold din mu kara volume mu tara threshold ɗin su kenan. so lai bo, kwo oh, bo, okwo oh, bo. Olobe lo loko shoko yokoto. I want to top you like bro. Muryar mu yana crack ba musamman abun ba. Abunda da zamu yi shi zamu yi amfani da wata abu da ake cire ta equalizer. To say mu amfani sai mu danna equalizer. Za mu sa equalizer haka wannan ne ana kiran shi da equalizer e, e wannan FX equalizer. Idan za mu yi shi za mu yi amfani da na tsakiyar nan ne. Wato number 2 nan. Sai mu sa shi kasa hello to kaji murya ta dan rage nauyi hello don muryan wancan wanda yake waka yana da nauyi to dole ne da mu dan mu dan rage rawan to ba za mu rage shi a gefe ba saboda idan mun ce za mu rage daga wannan ne muryan ba zai dadi ba shi sa za mu rage shi a sakiya. idan ma ka rage shi sosai zai iya mai da shi kamar phone call yanzu bari mu eh, kamar dan kara ah, compression mu ce yanzu haka ah, ba kwa jin muryan za ku ji ya zama daban domin a gaskiya mun samu shi abubuwan da bai so ba to za mu ɗan ɗaga shi zuwa sama kaɗan amma ba da ba za mu aje shi kamar haka misali muryarmu za mu dinga amfani da shi domin mu tantance wani irin nauyi ne muryar yanzu misali idan muka ce mun kashe shi muryarmu zai zama da ɗan nauyi idan muka haka zai sa muryar ya ɗan zama akan sari to yanzu sai mu play na shi mu slowly Bully. Party all night to the morning, <laughs> mujayi mi jaja wan. ku ji wancan crack ɗin wato wanda idan muka sake shi bari mu sake. Sorrow, more blessings I pray we never run up. Slowly, eh, eh, bully, yeah. Eh. Party all night to the morning. Idan muka kuna. Mujayi mi jaja wan sorrow, more blessings I pray we never run up. Tuyena nuna mana za mu abu na hari yanzu sama katang. za mu ɗan tura shi kamar haka bari mu ɗan gani sai ɗan tura shi sama kaɗan to jama'a yawa yanzu bari mu ɗan play nashi mu je yes sir hard See you make my thing go hard, yeah. Never ever make my life hard. Cause if you do, then we depart, yeah. So i uh, uh, hard, yeah. See you make my thing go hard, yeah. Never ever make my life hard, yeah. wannan shine ainihin muryar shi ne ba tare da mun soya ba to ba za mu zo mu kunna sauyawa. akwai abun da za mu iya sa masa kuma na gaba domin wata wanda ake kiran sai dinga maimaita murya muna kiran shi da echo za mu sa echo idan muka sa echo yanzu abin da za mu yi shine a ga echo na tap delay shine echo da za mu yi amfani da shi idan muka sa jama'a assalamu alaikum barkanmu da kasancewa cikin wannan fatin kamar yadda kuka sani to kun ji muryar nan shine zai dinga yana dinga maimaita kamar ah, ah, ah. to idan muna so idan muna so ya dinga maimaita a daidai maganan mu dole ne za mu saita shi akan a ɗari da akan saba'in da takwas daidai to wanda wanda yanzu muka ce hello hello hello hello hello to kaji to kaji to kaji to kaji amma idan muka gautar da shi hello hello hello hello to ga shi yana zama kamar wani kiɗa to abu da zamu yi shi zamu aje shi akan ah, saba'in da takwas to shike mun aje shi akan saba'in da takwas za mu mai da feedback ɗin zuwa baya jama'a to kun ji shi yanzu ba an jin sosai sai mu tura wannan mix ɗin zuwa karshe idan kuma kana son muryoyin da suke maimaitawa su rabu sai ka amfani da wannan za ka ji kowane kunne ɗaya yana bayarwa idan kana aiki da iyafis wato muryoyin za su rabe kowane kunnuwa ba a sakiya ba wato muna kiran shi da suna stereo to shi yanzu sai mu ce za mu je mu sa a wato ba mun sa masa ototo yanzu kan komai ya kasance bisa sari tunda yanzu mun sai ta muryarmu babu wani babu bukatar mu gyara komai ashe haka waka take da daɗi Ni ban To shi Then we depart, yeah. All I need is energies with us. I can never get more money, more shows. Make my family happier. Make my family happier. Make my family happy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. All I need is energy, sweetest. I can never get more money, more shows. Make my family happy, yeah. Yeah, yeah. Make my family happy, yeah. Yeah. Bully, solid, bully. party all night to the morning. We die me jeje one sorrow. My blessings I pray we never run up. Slowly, slowly, yeah. Party all night to the morning. My die me jeje one sorrow. To shake shike da yanzu idan kaman komai ka sa shi akan tsari. za mu iya musa masa wani abubuwa kuma domin ya gyara muryar mu za mu zo kan wannan me kake so su kama misali akwai wani abu da ake kiran shi stereo ka yi amfani da iyafis domin ka san menene nake nufi akan wannan hello za mu kashe ututun. ba kowa ke son hakan ba mm. <laughs> ba kowa ke son hakan ba ba kowa ke ke son hakan ba aure na da ke to shike yanzu mun kashe wannan asterion shine ake akana bukata yanzu dole ne mu tura muryar mu din ya zama a gaba to za mu yi amfani da wannan strength din mu tura shi gaba wannan ah, temba ake kyau za mu tura shi za ku ji ya raba muryoyin kasa biyu wanda magana kamar yana wuri ne a mai nisa to focus din za mu kawo shi baya za ku ji murya dai idan kana jin shi a cikin apis za ka ji murya ta dawo tsakiyan kaina wato kanka to za ka da wannan baya kaɗan za ka ji shi yanzu yana tsakiyan kai sosai ba to za mu ɗan tura shi kaɗan sai mu rage wannan strength ɗin kaɗan to idan muka rage shi kaɗan yanzu ya zama mu yana daidai da idan mutum yana ji shi zai dinga ji shi zai fahimci me yake don muryan ba zai wayansu gefe-gefe yadda mutum ba zai ji daɗin wakan ba to za mu sa focus ɗin ya koma baya kaɗan setimban mu tura shi kaɗan to jama'a yanzu idan kuka ji murya ta a tsakiyar kaina yake blessings I pray we never run up yeah yeah blessings I pray we never run up slowly equally eh, eh, eh, yeah. Party all night till the morning joy me jet you wọn sorrow My blessings I pray we never run To muna bukatar mu dan rage muryan a ah, wato strange din mu aje shi a daidai ah, ta yanda ba zai nuna kansa sosai ba. Girl, now your love where they give me ginger. The way you dey rock that Gucci Prada You like it for your waist You dey give me fever, wow, wow You dey give me fever, yeah, yeah. Oba Oba ogbo, ogbo, ogbo Ọlọ pẹ̀lú lọ́kọ̀ ṣọkọ yẹ. Ọkọ̀tọ̀, I wan dey chop you like brokotro, like brokotro. <laughs> To shi kenan jama'a da fatan kun ji daɗin wannan wakar. Sai mun haɗu a wani sabon shiri idan Allah ya kai kar ku manta jaruman makon Allah ya da gobe za mu yi kokari mu gabatar ne na ku DJ Boy Fola sai an haɗu a wani sabon shirin. mun gode amma idan za ka yi safe wannan wuri za ka danna shi wannan safe ɗin wato bari mu idan ka danna wannan sama ka danna nan sai ka zo ka danna mp3 shi ke idan ka danna karka activating komai a nan sai wannan in kana so ka normalize na wallet ne za ka amfani da wannan idan kuma kana wannan kuma idan kana so ka saving murya ya zo daban kiɗa ya zo daban komai ya zo daban shin za ka yi amfani da wannan amma idan kuma kana so ya zama empty za ka yi haka sai ka danna go shi kenan sai save sai ka je ka gan shi a cikin file naka to mun gode kar ka manta kai subscribe domin samun waɗansu sabbin bidiyo mun gode fa bari kashe rikodin ɗin da mun me yasa yana crack ban sani ba ma wallahi ina ne to sai This is the Brave Squad Studio.